الدين أما بعد يو لحدي goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da uku wadda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin suratul an'am a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan za mu tashi aya ta tamanin da takwas insha Allah daga cikin tambayoyin da aka ga tambayoyi da aka rubuto yau mai ake so musulmi mai imani ya yi ta wajen ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da 'yan gidansa bayan annabi da muke ji na wannan zamani menene hukuncinsa begen annabi da muke ji na wannan zamani menene hukuncinsa a shari'a abin da ake so mutum ya yi dangame da wato ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kauna annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni ce ta imani duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya riga ya warware imani wa man yushaqiq wanda yake ya shiga cikin almushaka wanda yake shine kiyayya da sabawa a <clears throat> san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dayan ku bai yi imani ba ba zai yi imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi bisa ɗansa da mahaifinsa da kuma mutane baki ɗaya saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni ce daga cikin rukunan imani da imanin mutum ba zai tabbata ba sai dole da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum zai ji wani abu na wato a ƙiyayya ko gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya riga ya war ba shi da imanin sa ya riga ya warware a kuma duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine wanda Allah madaukakin sarki ya masa mummunan narkon azaba yace inna shani aka huwal abtar mai kinka shine wanda za a yanke bayansa a saboda haka <clears throat> yana daga cikin wajibin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda ake nufi da soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka so shi ka so zatinsa ka so shi a matsayinsa na mutum da kuma ka so shi saboda irin ni'imar da Allah ya yi maka da dalilinsa ne Allah ya tsirar da kai daga wuta domin da baka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan ka mutu kenan in dai baka ji labarinsa ba ne gabaki ɗaya har ka mutu ka zamanto ta za ka to tamkar ahalul fatra kenan sai inda Allah ya yi da kai amma wanda yake ya ji labarinsa kuma Allah bai masa muwafaka da ya imani da shi ba bai san shi a matsayinsa na annabi ba duk da ya ji abin ya ji labarinsa amma bai imani da shi ba bai so shi ba to wannan ya zamanto tababbe har abada to ka so Allah da wannan matsayi ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan falala da Allah madaukakin sarki ya maka na cewar shine annabin da Allah ya sanya wato saninsa da sansa shine zai zamanto dalilin tsira sannan kuma saboda nasiharsa da soyayyarsa ga al'ummarsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam mai matsananciyar soyayya ne da ƙauna da kuma wato rahama ga al'ummarsa yadda zai zamanto cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba zai tsaya sai ya ga 'yan al'ummarsa sun shiga aljanna tukuna yana ceto yana ceto yana kaiwa tsakaninsa da Allah tsakaninsa da al'ummarsa har sai Allah madaukakin sarki ya ba shi ceto ya shigar da duk wanda yake da asalin imani ya zamanto yana cikin aljanna bai dawama a cikin wuta ba duk wannan abubuwa ne da suke wajabta soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran abubuwa waɗanda suke sanin sirarsa salawatullahi wa salamu alaihi da take daɗa ƙara wajabcin asoshi sannan shi kansa shi kansa sallallahu alaihi wasallam saninsa ya isa ya sanya ka kaso shi domin idan ka so shi idan ka san shi akan irin halin da Allah madaukakin sarki ya bashi shi za ka ga babu wanda ya cancanta a so shi irinsa salawatullahi wasalamu alai domin abin da yakan sa akan so mutum shine kyakkyawar ɗabi'arsa to ya haɗa kyakkyawar ɗabi'a ya haɗa kyakkyawar sifa a kama a kyau babu kamarsa a mu'amala babu kamarsa anas ibn malik ya ce in kai mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ba za ka so kai mu'amala da wani ba bayan shi saboda babu wanda za ka yi mu'amala ka ji daɗin mu'amala da shi irin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi kusanan sannan kuma ga kyan halitta da Allah ya bashi ba a taɓa ganin mai kyau kamar sa ba wanda suka yi zamani da shi haka suka sifanta shi sannan ga ga tsarkin jiki idan ka gaisa da shi ya ce muna haɗa turare iri-iri amma ba ma taba jin turare mai ƙanshi irin turaren da irin ƙanshin da muke ji a hannunmu in mun gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya yi jikinsa idan yana gumi sai a je ana kamfatar a sa ƙarura a sa kwalaba ana wato ana durar ana sa gumin yana kwarara cikin cikin kwalbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ummu sulaim ya tambaya ce me kuke da wannan yace ya rasulullah muna hada shi ne a cikin turaren mu babu taron da muke jin kanshi irin wannan guminsa to wanda yake da wannan sifa babu wanda zai kishi sai mai hasada sai marar rabo sannan su kuma 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wato danginsa wanda su ne a 'yan gidan sayidina ali jikokin sayidina ali da jikokin abbas da jikokin ja'far da jikokin aqil don su ne suke saura waɗanda suke su ne mafiya kusancin dangi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka haramta musu sadaka su ne alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya takaici alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan sayyidina ali kawai kuma cikin ƴaƴan sayyidina ali din ma ya tsaya akan ƴaƴan sayyidina husain wannan ya kawo abu wanda yake bashi da dalili a cikin shari'a yayi takhsisun bi takhsisun bi ghairi mukhassis ya keɓance abu ba da abin da ya keɓance shi ba na dalilin shari'a waɗannan su ne aka haramta musu sadaka su ne alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda soyayya su wajibi ne soyayya su wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> ah, ina hada ku da Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah a cikin ahli baiti a cikin ahli baiti ina wato ku kiyaye haƙƙina shi yasa sayyidina abubakar yakan cewa yakan ce wato ku kiyaye haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ahli a cikin ahlinsa shi yasa idan Hassan ibn Ali ya zo wajen sayyidina abubakar sai Hassan sai sayyidina abubakar ya girmama shi yake faɗan wannan magana ya ce urqubu muhammadin fi urqubu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ali muhammad ku rinka kiyaye haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabi muhammad a cikin wato zurriyarsa salawatullahi wa salamuhu alai haka sahabbai suka kasance suna yi suna fifita ƴaƴan su ƴaƴan annabi sallallahu alaihi ibn ali na fai'u sai ya ba mu hasan ibn ali na fai'u ya da rabon abdullahi ibn umar ibn ali ibn umar ce ya zaka ba su bayan da ni sai abdullahi ya'yan sahabbai ne ya'yan muhajiri ne ya'yan muhajiri ne ya'yan sa ali ajiri da ni ali ni ya fi matsayi a wajen ubanka fita su a kaina yace saboda ubansu ya fi matsayi a wajen ubanka jama'a su sun bi ka matsayi wajen annabi sallallahu alaihi ubanka matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su sun bi ka matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam buhtana ba wanda zai faɗi wannan sai maki da ahlul bait kadiban wa buhtana ba wanda zai faɗi wannan annabi sallallahu alaihi gaskiya saboda haka san san annabi sallallahu san annabi sallallahu da san zurriyarsa rukuni ne kuma haka sahabbai suka yi sani a cikin soyayya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da za a gani idan kai gaskiya ne a cikin soyayya ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam musu daga tabi'uni Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ku bi ni alamar san Allah ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam alamar san annabi alaihi wasallam shi na da'awar sallallahu alaihi wasallam kana saba ma Allah amma kana da'awar soyayya a gare shi wannan kuskure wannan ba zai taba yiwa ba a cikin sahihin zance saboda haka alamar gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya kan yana a cikin biyayya a gare shi idan soyayya ka ba mai gaskiya bace to ba ruwanka ko ka bishi ko baka bishi ba saboda haka soyayya ka ba mai gaskiya bace to ba ruwanka ko ka bishi ko baka bishi ba saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine wajen rera waƙoƙi ba kuma dangane da irin abubuwa da ake na bege ga annabi sallallahu alaihi wasallam bege ga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin sa ya halatta bege na yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su akan abin da suke yi amma ya ce la tatruni kama atratin nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka wajen yin yabo a gare ni kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam wa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi Hassan ibn Thabit ya kasance mai ba da kariya mai yabo ga annab sallallahu alaihi wasallam mai kuma yin zambo ga wanda suke gaba da shi kuma har annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ci gaba ruhul Kudus yana tare da kai yana karfafa ka kuma an yabi annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa kamar yadda kamar yadda Ka'ab ibn Malik ya zo ya yabe shi bawaki ne ya yabe shi a gaban sa ya masa ikrari saboda haka ana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mazahir din nuna soyayya kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ma a karanta masa wani daga cikin abin da aka yi na yabo a gare shi wanda Abu Talib ya kasance ya ne masa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi istisqa'i da shi aka ce nemi Allah ya shayar da mutane ruwa ya tashi kan mimbar ya daga hannunsa ya addu'a kafin ya sauka daga kan mimbarin ruwa ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Talib yana nan da wannan ya kayatar da shi a wata riwayar aka ce wa zai yake tambaya wa zai tunatar da mu da abin da Abu Talib yake faɗa shine aka gaya masa ai ga baitin tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya rike baitin waka komai kankantarsa saboda gaskiya da abin da Allah ya ce wa ma allamnahu shi'r ba mu koya masa waka ba saboda haka ba zai iya rike shi ba ba zai iya kawo shi ba tare da ya kare ba kuma in ma ya kawo shi ba zai ba zai ma haddace shi ba sai cewa zai tuna mana da abin da Abu Talib yake faɗa shine ne wanda daga cikin sahabbai ya ambata wa abu bi wajihi gamamu biwajhihi ya yatama ismatun lil aramili ya ambaci wannan waƙar da sifar da Abu Talib ke sifanta shi da shi cewa wato mai farin fuska wanda ake neman shayarwar wato shayarwar hadiri da da alfarmarsa ya yatama mai ba da kariya ga marayu ismatun lil aramili wanda yake garkuwa ga wato zawarawa waɗanda suke ba su da kowa mai kula da su ya ambaci wannan to wanda yake nuna kan cewa kenan a wannan ikrari ne gare shi salawatullahi wa salamu alai ga aiwaƙoƙi na yabo a gare shi to amma sai a iyakance inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance mana yace kada a wuce iyaka to waɗansu suka tashi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai sai su wuce iyaka wajen sifanta shi da sifa da bata cancance shi ba a bashi sifar a bashi sifa ta ubangiji jalla wa'ala kamar a sifanta shi da sanin gaibu hmm. kaga daga cikin abin da suke yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari shine suna cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadin a cikin mu akwai annabi da ya san gobe abin da zai faru gobe sai ya ce amma hadha fad'uhu wannan ku bar shi kada ku faɗa yan yara ne yan ƙanana yan mata 'yan shekara tara da suke zuwa suna wasa a ɗakin aisha ranar sallah suke suka ɗauki mandiri suna kaɗawa daga cikin abin da suke faɗa suka yi wannan bai musu sai musu inkari to amma mu yanzu idan aka yi gashi nan waɗanda yake ba su san shari'a ba ba su san aƙida ba domin dole ne in za ka yi magana akan janibin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ka san aƙida ka san menene ya wajaba ga annabawa me ya haramta a gare su me ya halatta a gare su wanda yake ce littafin usuluddin suke bayyana wannan ka je ka karanta a shifa ka ga yadda aka sifanta sifofin annabawa ka dangana abin da ya cancanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa abin da bai cancanta ba kada ka faɗa to amma sai mutane sai su rinka faɗan abin da suke so kuma wai ba za a yi musu inkari ba saboda ganin kan kada ka yi musu inkari a ce baka san annabi sallallahu alaihi wasallam to kuwa ka dole mu inkarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari ba muna inkari bane dan ba ma san annabi sallallahu alaihi wasallam muna inkari ne dan muna san sa dan kuma muna koyi da shi dan shi yayi inkari saboda haka irin abubuwan da ake faɗa da basu dace ba a wajen sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne da bai halatta a rinka yin sa ba haka zalika abinda bai halatta a yi shi ba a cikin haƙƙin wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula bai cancanta a yi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace za yace kunu fi ummati mashun wa nashun wa qadf za a samu wato a a darewar ƙasa da ta haɗiye waɗansu mutane da ruwan da qadf shine wato ruwan duwatsu daga sama a cikin al'ummata da kuma mask shine a shafe mutane a shafe kamar su aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mata kunu dhalika ya rasulallah yace idza idza tukhidatil qainat idan aka dauki mata masu wato waka suna waka tsirara a gaban mutane wa shuribatil khumur aka sha giya wa tukhidatil ma'azif aka dauki kayan molo to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da cewa aka dauki wannan ma'anar kayan molo ya nuna kan cewa kenan amfani da kayan molo wajen waka haramun ne ko ba haramun bane tun daga wa'idi ya zo a kansa haramun ne to sai a ce da shine za a yabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu abin da ake kenan eh shine ai kayan molo din sune al-ma'azi a ayin an aka ce kayan molo kada ka dauka a yaya sunansa wannan da ake nunowa a cikin hoton sauna jack a me me kamar gurmi ba akwai wani eh mai kamar goge eh, akwai wani mai shahararren abin nan eh, eh, abubuwan garaya dai da molo da sauransu ba wai sai su ne ba aka yi ba su kadai suke alma'azif ba duk abin da ake hada shi da igiya kaga gita ta shiga ciki piano ya shiga ciki duk suna daga cikin kayan molo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan al'ummarsa suka riki wannan to ga irin ukubar da za ta zo musu kaga wannan wa'idi ne narko ne na azaba da yake nuna haramcin yin waɗannan abubuwa to idan an haramta su a cikin abin da yake na wato na abubuwan da mutane suke yi ko da na lahau ɗinsu ne a idan an haramta su a cikin abubuwan da suke yi na lahau min babi aula a haramta su a cikin abin da yake an jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka ɗauko abin da yake haram sannan ka hada shi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baka kiyaye baka girmama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya cancanta a girmama shi ba saboda haka wannan dangame da sha'anin wato begen annabi da ake yi na wannan zamani wannan shine tafsili abinda aka yi wanda yake na yabo kuma ku karanta ku ji irin waƙoƙin yabo da da irin shehu usman suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ku ji irin waɗannan abubuwan ba da mutanen wannan zamanin suke wanda waɗansu ba su taɓa ma zuwa sun karanta wani littafi na aƙida ba ba su taɓa jin kitabun tauhid ba ba su taɓa jin sharh usulul iman ba ko ma ta aƙidar abin nan a aƙidar da ake yi din ce wadda take ko ma ta aqidar da aka saba ake yi ta ash'ariya anan watakila ba su taba karanta umul barahin ba ko hayatul islam duk ba su karanta ba amma sai kaga sun zo suna sun zo sun ce ai abin nan masu bege ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam su je su ta faɗan abubuwa wanda yake kuskure kuma ba a gyara musu dan ana ganin aka gyara musu kamar za a ce wa mutum ai ya zamanto baya son ayaba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba kuskure ne kuma ba wato duk abin da ya fi na wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi komai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cancantar mutane da ni ranar alkiyama shine aktharuhum salat aktharuhum alayya salata wanda suka fi ni yawan salati wanda suka fi ni yawan salati ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi duk da yake ba ana inkari ba kuma ana nuna kan cewar da ke bashi yanda zai bayyana soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifofi nasa na kyawawan sifofi nasa wanda zai kara wa mutane san annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma saninsa wannan ya yi amfani da mauhibar da Allah ya bashi bai wanda Allah ya masa na iya waka yayi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taqarrubi da wannan ya tawassuli da shi wajen samun matsayi wajen manzan wajen Allah jalla wa ala kamar yadda Allah madauka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ikrarin su zai su Hassan ibn Thabit akan abin da suke amma wafi cancantar wannan wanda yake nuna kuma wato yake ƙara soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yawan salati gare shi don wanda kullum ambatan sa yake harshen ka dole dole zai shiga cikin zuciyarka so da ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadithin ubay ibn ka'ab in sanya in sanya dukkan lokaci na cikin salati ne gare ka ya rasulullah yace idan kai haka tukfa hum tukfa yukfa hammuk wa yukfar dhanbuk sai a yafe sai a isar maka dukkan damuwarka ai maka maganinta kuma dukkan zunubanka a yafe maka a ce kullum a cikinsa kake saboda haka wannan shine aula kuma shine abin da yake zai sa maka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya me ake nufi da ghaib al-ghaib abin da ake nufi da gaibu shine abin da ya buya kuma dukkan abin da ya kunshu a cikin ayoyin da ke cikin a ƙarshen suratul luqman sune mafatihul ghaib wato sune mabudan ghaibu wanda ba wanda ya san su sai Allah abinda Allah ya riga ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam to nan bai zaman to gaibu ba tunda Allah ya sanar da shi to Allah ya zaɓi daga cikin gaibunsa abinda ya sanar da annabawansa ba alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul Allah shine masanin gaib ba wanda yake hangarwa ga iliminsa na gaibu baya wani hangar da wani a cikin ilimin sa na gaib illa man irtada min rasul sai wanda ya yarda sai wanda ya sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzannin sa to wanda annabi wanda Allah ya sanar da su daga cikin gaib abinda Allah ya sanar da su na gaib wannan bai zama to gaib ba a wajen su to amma ba za a sifanta da cewa su masana gaibu bane saboda akwai gaibun da bai sanar da su ba tunda akwai gaibun da bai sanar da su ba za a sanar ba za a sifanta da cewa masana gaibu bane tunda ba su san wani gaibin ba daga ciki su ne waɗannan abubuwa guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadithin waɗannan wato mafatihul ghaib su ne waɗanda Allah kamar yadda muka ambata a cikin hadithin Abdullahi bin Umar a cikin Bukhari a cikin karatunmu wajen wa indahu mafatihul ghaib su ne inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ilmun sa'a al-qiyama da sanin hakikanin girgije da abin da zai ike tafa da shi da kuma abin da ke cikin mahaifa da kuma abin da mutum zai aikata gobe da kuma a ina mutum zai mutu waɗannan abubuwa suna daga cikin ilimin gaib wanda Allah maɗaukakin sarki ya bar makansa saninsu to don haka ne ake cewa Allah shine alimul shi shine allamul guyo. amma ba a sifanta wani daga cikin annabawa ko da Allah ya sanar da su daga cikin gaibu kun ga ba ba cewa ake Allah ya sanar da su ga baki ɗayan gaibu ba daga cikin gaibu Allah ya sanar da su tunda Allah madaukakin sarki ya kore musu sanin gaib walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani yasu Allah ya kore ma annabawa sanin ga baki ɗayan gaib shin annabawa sun san gaibu to wannan dai ya kasance a cikin tambayar suna sanin gaibun da Allah ya sanar da su suna sanin gaibun da Allah ta'ala ya sanar da su a lokacin da Allah ya so ya sanar da su amma ba Allah ya sanar da su dukkan gaibu ne ga baki ɗaya ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai daga cikin gaibu wanda Allah ya bari ya bar makansa sani bai sanar da kowa ba wasu yan uwa sun ce an rage darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce bai san gaibu ba a yi mana bayani akan wannan to me fuskar rage darajarsa bayan alkur'ani shine ya faɗa Allah ta'ala ya ce a ah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani da ni ina sanin gaibo da alheri na alhairin da zan samu ya yawaita wa ma massani da kuma wani mummuna bai shafe ni ba to Allah shine ya kore masa amma abinda da ake nufi da aka kore wa lokuntu alamul gaib ana nufin gabaki ɗayan gaibu yadda za a sifanta da kan cewa ya san dukkan gaibo annabi sallallahu alaihi wasallam baya sani sai abinda da Allah ya sanar da shi kuma akan yi masa wahayi salawatullahi wa salamuhu alai akan tambaye shi abu sai ya shiru sai wahayi ya zo masa kuma kamar yadda Allah ya sifanta shi a cikin attaura baya faɗan abu daga cikin maganarsa abin da aka gaya masa shi yake faɗa haka Allah ya sifanta shi a cikin attaura kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana ta san rai sai wahayi ne da ake masa wannan ya'la ibnu umayya ya zo ya sanya ya sanya jabba ya sanya jabba da turaren za'afaran a jiki ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata rumfa a ji'in rana wani waje ne wanda yake miƙaci ne a hanyar zuwa a hanya tsakanin hanyar ta'ib da hanyar madina in ka taho makka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi harama da umra daga nan umratul qadiyya bayan an yi fatihu makka ya ala ibnu umayya ya zo ya ce ya yi ihrami da umra amma gashi ya sanya jabba da turare a jiki yaya zai yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ya shiru sai aka ga sa ta canza aka ga yana gumi sai sayyidina umar ya ce in kana so ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake masa wahayi yau da ake masa wahayi zo ka gan yanzu yayin da aka yaye wahayin ya zo masa sai ce ina mai tambaya akan umra sai ya ce gani ya ce ammal jubbatar lati eh, alaika fanza'aha jubbar da take jikinka ka cire ta sannan ya ce masa kuma ya wanke walhaluk shi za'afaran ɗin turaren za'afaran ya ce masa ya wanke shi wasna fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji sannan abinda ka kasance za ka yi a hajjinka to ka yi shi a cikin umrarka wato abinda ihrami da hajji ya hana ka ihrami da umra ma ya hana ka kaga sai da ya jira tukuna wahayi ya zo masa sannan ya sanar da shi to wannan shine sifar annabi kuma shine sifar annabin musallallahu alaihi wasallam annabawa haka suke suna jiran wahayi ya zo musu daga Allah Allah madaukakin sarki shine ya san komai ya san gaibu kuma shine ke sanar da annabawansa daga cikin gaibu abinda ya so ya sanar da su amma babu wani aya ko wani hadisi da ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi masanin gaibu ne kuma babu babu babu babu tawaye matsayi ga jahilci ba a cikin wannan domin ba nasabta shi ake zuwa ga jahilci ba ba a ce ba a nasabta annabi sallallahu alaihi wasallam ga jahilci ba abinda ake korewa shine sifanta shi da sifar Allah a fahimci wannan ba nasabta shi zuwa ga sifar jahilci bane annab sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wa allamaka malam lam takun ma wa kana fadlullahi alaika azima ya sanar da kai abin da baka ka sani ba falala Allah gare ka mai girma ce Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi na al'awwali na wal'akhiri ya sanar da shi ilimi da shi ne kadai ya san iyakar abin da ya sanar da manzansa salawatullahi wa salamuhu alayhi amma wannan bai sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sifa ta Allah ba wadda take ita ce sifar sanin gaibu Allah shine allamul ghuyub shine alimul ghaib alimul ghaib hala haka ya sifanta sunansa walai walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda ya kama da Allah kuma laysa kamithlihi shay babu wani wanda ya kama da Allah la annabi wala mala'ika wala wani komai matsayin annabi bai kama da Allah ba saboda haka ya kamata a fahimci wannan ba ana tawaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi nasa bane babu wanda ya sifanta annabi daga sallallahu alaihi wasallam alaihi daga cikin malamai da sifar Allah jalla wa ala babu wanda daga cikin malamai rabbaniyun wanda ya haka saboda haka kuma ayyakar mu ma abinda muka faɗa kenan a cikin tafsir amma waɗanda suke nema su nemi wato a wanda suke nema su nemi aibi ne a inda babu shi shine za ga suna kawo wannan magana saboda haka ba a ce ma annabi ina sake nanatawa abinda ake korewa shine sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sifar cewa shi alimul ghaibi ne wannan sifa ce ta Allah jalla wa ala amma shi yana da shi annabi ne daga cikin annabawa kuma an sanar da shi gaibu kamar yadda aka sanar da annabawa an sanar da shi daga cikin gaibu kamar yadda aka sanar da annabawa wanda ya ce ‘yan uwa suna son zuwa majalisai majalisi kamar na tafsir hadith da sauransu amma akan samu cewar ba mu da ladubai na zaman majalisai a yi mana bayani akan laduban zama a majalisi e to gaskiya kan mutumin da duk yake so ya samu albarkar majalisi na ilimi dole ne sai ya samu kyakkyawa sai ya ladabtu da ladabin majalisin sannan zai samu an sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke zaune a majalisinsa da cewa ka anna ala ru'usihim at kai ka ce tsuntsu ne akan kansu wanda yake tsuntsu yana kansa yana jin tsoron ya yi motsi kada tsuntsun ya tashi wato kana da tsuntsun ka kana tare da shi tattabararka da ita ka zo majalisi dan shirinka kana gudun kada ya tashi saboda haka yana kan ka kana gudun kada kai motsi ya ka tsotar da shi ya tashi wato kenan wajen nutsuwa a cikin zama a gabansa salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma kamar yadda sukan sifanta majalisin sa salawatullahi wa salamu alai majlisuhu majlisu ilmin wahaya haya majalisin sa majlisi ne na ilimi da kunya kuma idan aka zo majalisi na farko dai tukuna mutum ya san cewa zuwa majalisin da yake zuwa ne na ibada musamman majalisin a masallaci ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira wanda ya fita daga cikin gidansa ya tafi zuwa ga masallaci li ilmin ya ta'allamuhu aw yu'allimuhu kana kal mujahidi fi sabilillah ya fita zuwa ga masallaci daga gidansa domin ilimi da zai koya ko ya koyar kaga sai aka sa da mai koya da mai koyarwa duk ɗaya suke to kamar mujahid ne kamar wanda ya fita jihadi ne fi sabilillah wato ma'ana da Allah zai sa ajali ya sauka a lokacin to shi zai mutu cikin ibada cikin za a tashe shi a tare da almujahiduna fi sabilillah domin mutum ana tashin sa akan abin da ya mutu akai ne to haka yayin da zaka tafi zuwa cikin irin wannan majalisi kaga dole kai istisharin ibada kada ka ɗauka za ka zo ai tunda an saba ana zuwa yawon yada rana za a haɗu a daba za a haɗu a gaisa da wanda ba a gani ba in kai wannan sai ka rasa kanka alkhairi mai yawa sannan kuma idan aka zo majalisi din a ladabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune mutum uku suka zo ɗaya ya zo ya samu waje ya zauna a cikin halka ɗaya ya zauna a gefe ɗaya kuma ya kau da kai bai zo ya zauna ba ya ce wannan misali ne amma wanda ya zo ya zauna hmm, ya zo ya zuwa ga alkhairi kuma ya samu rabon alkhairi wanda kuma ya zauna a gefe ya ji kunyar Allah Allah ya ji kunyarsa wanda ko ya bijire bai zauna ba ya bijire ma Allah shi ma Allah ya kau da kai gabarinsa saboda haka idan ka zo ma'ana kai kwaɗayin kan cewa ka zamanto cikin waɗanda suka zo suka fuskanci wannan majalisin shi yasa aka ce a cikin hudu ba yayin da liman yake hudu ba a a fuskance shi a cikin hadisan da suka zo na bayanin falalar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya ambaci cewa mutum yayin da yake sauraron hudu ba kuma ya fuskanci liman saboda haka daga cikin sharaɗin majalisin ilimi in ka zo ka fuskanci a wanda yake karatu sai ya zama kan cewa hankalinka yana nan zuciyarka tana nan yayin da ya zama kan cewa hankalinka yana wajen amma ba ka koma gefe guda ka ce za ka zauna ba kamar kai ba ka cikin majalisa don wannan kunyar ilimi ce ba giran kunya ba ne ballantana kuma ka ce za ka kau da kai sannan kuma idan za ka yi tambaya ka yi tambaya wadda take ta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sahabbai kada mutum ka wato tambaya wadda take ba ta ta'annuti ba tambaya ta neman ilimi ta neman bayani ta neman sanin hukunci ba tambaya ta kwakwa ba ba tambaya ta dandai kawai a ce kai ma dai bai kamata ba a ce an zo an yi majalisin na an tashi kowa yana tambaya kai baka ce komai ba hmm. idan da bukatar tambaya kai tambaya sannan kuma dukkan abin da zai ɗauke hankalinka kada ka yi shi domin shine wannan waqar ɗin da ake bukata nutsuwa kamar tsuntsu yana kansu saboda haka abin da zai sa ya zama tukan cewa hankalinka ya raba hankalinka ba a so saboda gudun cewa saboda abin da ake faɗa hukuncin Allah ne hukuncin Allah ne nassin maganar Allah ce da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam gudun kada ka zo ka ji abu ba daidai ba kai mummunan fahimta akan lafazin wahayi ya zama to kan cewa ka tashi akan abu wanda yake ba daidai ba kuma ka dora mutane akan abu ba daidai ba tunda majalisin yana bayanin hukuncin Allah shi yasa ake son hankalinka ka tara shi waje daya to kamar yadda kuma zaka tara hankalinka waje daya ka tara hankalinka waje daya dan kada ka rudar da waɗansu Tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane yayin da suke zaune suke karatun alkur'ani su rinka ɗaukaka murya ga juna don kada su cuɗanya ma juna karatun su to ballantana kuma a majalisin ilimi ka yi abin da zai zamanto ka ɗauke hankalin ɗan uwanka wanda yake zaune yana jin karatu saboda haka yanzu kamar mu a nan yanzu inda ake da waya ɗin nan da da sauran abubuwa waɗanda suke suke jan hankali kamata yayin da mutum zai zo majalisin ilimi ya kashe su ko ya sanya su inda yake ba za su ɗauke hankalinsa ba ko su ɗauke hankalin wanda daga cikin bayan Allah musamman a cikin wannan saboda haƙƙin saboda haƙƙin mutane haƙƙin mutane yana da nauyin gaske haƙƙin mutane yana da nauyin gaske yayin da ya zama kan cewa ka zo ka yi abin da za ka shiga cikin haƙƙin ƴan uwanka wani akwai wanda yake zai ji ciwo kawai zai ji ya kau da kai ko ya ce Allah ya hadi ko ya ce Allah ya samiha Allah ya shirye ka Allah ya yafe maka wani a cikin zuciyarsa ka zai faɗa amma wani ma in yayi in baka sake da shi ba wani wanda yake ya riga ya saba ya ce kai Allah ya tsine ma irin wa'annan mutanen haka sai tsinuwar ta bika tunda ka shiga haƙƙinsa ka shiga haƙƙinsa zalunci kai to kaga sai tsinuwar ta bika musamman a majalisi irin wannan wanda mala'iku suna nan suna cewa amin ga addu'ar da aka yi saboda haka mutum ya nisanci haƙƙin ƴan uwansa ya nisanci shiga cikin haƙƙin ƴan uwansa yayin da ya shigo cikin majalisi in kana zaune a gida ne ka abin da kake so amma in ka shigo cikin jama'a sai kai taka tsantsan to sai ai hakuri sai gobe insha Allah bari to ai sai mu ci gaba da sai mu tashi karatu yau mun dade a wajen tambayoyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah jalla wa ala yace zalika hudallahi yahdi bihi man sha min ibadi wancan abun ambato shine shiriyar Allah ita ce shiryar Allah da Allah yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa da ita walau ashraku da a kaddara da a ce a ce da a ce sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da abinda so kasance suna aikatawa diya ya ɓaci a gare su Allah maɗaukakin sarki ya ce shiriyar wannan ita ce shiriyar Allah yadda ya shiryar da waɗannan bayi nasa wanda ya ambata annabi Ibrahim da waɗanda suka zo bayansa wanda Allah ta'ala yake ce wato kenan akan su waɗannan bayi waɗanda suke managartan bayi ne su su ne akan shiryar Allah to kuma kamar yadda Allah ya shiryar da su to haka shiriyar Allah take da yake shiryar da wanda ya so da ita wadda ita ce kar ku manta Allah ta'ala ya ambata mana a ayoyin da suka gabata ana du'u min lahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina yanzu zamu kira wani Allah wanda baya amfanar da mu baya cutar da mu mu koma baya akan digadigan mu bayan Allah ya shirye mu kamar wanda shaidanu suka ɗimantar da shi yana tafiya ya ɗimauce a bayan ƙasa suka batar da shi hanya ga ‘yan uwansa suna kiransa ya zuwa ga shirya ka taho ya zuwa gare mu kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce to shiryar Allah ita ce shirya to wannan ita ce shiryar Allah wato tamkar kenan yanzu wannan ita ce shiryar Allah waɗannan su ne ‘yan uwan da suke kiranka wato lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina su annabi Ibrahim su annabi Isma'il su annabi Isa'ak su annabi Yaqub suna cewa zo ya zuwa gare mu to yanzu na basu in tuho wajen ku bayan kuma gashi shari'a Allah ita ce shari'a kuma shari'ar Allah ita ce wadda ta kai ita ce wadda Annabi Ibrahim da sauransu suke akai bayan an ambace su a cikin wannan akwai sirri na wato cewa menene hikimar ambaton kawai waɗannan annabawan su su goma sha takwas a nan wanda aka ambace su waɗansu malamai na tafsiri sun ce abinda su suka fahimta a cikin ambaton waɗannan sha takwas ɗin shine cewar su waɗannan annabawa su ne saninsu yake ya yaɗu a cikin mushrikai da ahalul kitab ba kuma su su kaɗai ba ne amma da ahalul kitabi da mushrikai sun yi musharaka wajen saninsu saboda yawan jinsu da suke yi a kan cewar waɗannan bayan Allah ne managarta bayan Allah ne tsarkaka to shine Allah maɗaukakin sarki ya ambace su tare da cewa dukkaninsu suna da nasaba ga annabi ibrahim wanda yake akan aƙidar tauhidi to saboda haka wannan ita shiriyar wannan ita ce shiriyar Allah wato tauhidi shine tafarkin shiriyar Allah wanda yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa wanda duk Allah ya so sa to sai ya sanya shi akan tafarkin tauhidi kamar yadda ya sanya waɗannan bayi nasa akan tafarkin tauhidi sannan sai Allah ya ce walau ashraku da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da abinda suka aikata ya riga ya baci a gare su wato tare da matsayin su na annabci tare da matsayin su na nagarta da za su da a kaddara duk da yake wannan mustahili ne ba za su yi ba annabawa ba sa yi tsarkaka ne amma Allah madaukakin sarki yakan kawo hattal mustahil yace a kaddara shi da za a kaddara su yi shirka to munin shirka ya kai cewa tare da matsayin su da girman aikin su duk sai Allah ya bata musu shi Allah yakan kan kaddara abin da yake wato mustahili amma ya faɗe shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa lauka na fihi ma alihatun illallah da akwai iyayen giji ba Allah ba qul law lirrahmani waladan fa ana awwalul abidin da a ce Allah yana da ɗa da ni ne farkon masu bauta zai yiwu a ce Allah yana da ɗa ai mustahili ne to amma Allah ya kaddara shi ya ce a kaddara abin a kaddara da a ce akwai Allah akwai akwai ga Allah Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ni ne farkon masu bauta kuma yake cewa lau aradallahu an yattakhidha lahwan law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna da mun yi nufin mu yi wargi da mun dauki wargin daga wajen mu Allah zai yi wargi mustahil amma Allah ya kaddara to Allah yakan kaddara abin da yake mustahil ne ba zai abu ba mustahili ne annabawa su yi shirka amma dan a bayyana mana girman ijrami girman laifi da ke cikin shirka da kan cewa da annabawa abin a kaddara wanda yake ba zai yiwu ba a ce sun yi shirka amma da za a kaddara a ce wani daga cikinsu ko kuma duk gabaki ɗaya su yi shirka da dukkaninsu duk tsarkin aikinsu sai Allah ya ɓata shi wanda ya nuna kan cewa duk wanda ya shirka Allah ya ɓata aikinsa duk wanda ya shirka aikinsa ya ɓaci gabaki ɗaya saɓani ne malamai suka yi idan ya dawo ya musulunta akwai ayyukan da sai ya sake su ko ko in ya dawo ya musulunta shikenan wanda ya riga yi su a can musuluncin su ma sun dawo kamar al misali mutum ne ya yi hajji ya yi umra abin Allah ya kiyaye Allah ya yi mana sutura ya tsirar da mu sai ya shirka to in ya shirka wannan hajjin nasa da umrar tasa dukkan sauran aiki sun baci to idan ya dawo ya shiga musulunci to ana bin sa sai ya sake hajji kenan tunda wancan hajjin ya baci yanzu ya dawo ya sake sabon musulunci kaga zai gina shika-shikan musulunci sababbi sai ya sake hajji sallah dai bil ijma ba zai yi ba saboda al-islam ya jubbu ma kana qablahu musulunci yana shafi duk abin da ya gabace shi imam shafi'i ya ce sai ya sake wal jumhur sun saba masa cewa hajjin sa na farko a Allah zai masa karamci da falala ya dawo masa da shi daga cikin abin da shirka take batawa aure idan mutum ya shirka matarsa ta sauka ko idan mace ta shirka ta saku aure ya warware aure ya ɓaci sai idan ya dawo a cikin idda to shine za ta zamanto matarsa amma in har idda ta ƙare to shikenan ko ya dawo sai an sake ɗaura aure da ta gama eh, a ko an dawo ko ya dawo sai an sake ɗaura aure a wajen malik kuwa ko ya dawo ko a cikin idda ne ya dawo sai an sake ɗaura aure don talak ne ba'ini shafi'i ne yake cewa idan ya dawo idan ya dawo a cikin idda to shikenan tana nan a matsayin matarsa saboda haka lalle kun ga ya kamata a kula da irin abubuwa da ake yi musamman nisha'anin harkar tsubbace-tsubbacen nan harkar tsubbace-tsubbace tana kai mutane da dama cikin shirka alhali ba su sani ba saboda haka su nemi sani kada su je akan neman abun duniya su je wajen mutanen da za su sanya su akan tafarkin shirka su san cewa duk wanda za su je su nemi wani a wani taimako wajensa ba a ce kada ka nemi taimako na kan cewa wanda kake ganin kan cewa mutumin kirki ne ka je ka ce maka addu'a amma ba kai jinga da shi ba ka ba shi kuɗi ko kuma yana ganin abin hannunka kana ganin cewa mutumin kirki ne ka ce maka addu'a ba sai lalle malami ba ai mutumin kirki ba sai lalle ya zama malami ba za ka ga mutum kana ganin salaharsa kana ganin mutum ne kullum mai yawan taimaka ma bayan Allah ne mai yawan ɗaukan nauyin marayu ne a cikin unguwa kana masa ganin alhairi cewa da Allah yi ko in kai sallah ka rinka sani a cikin addu'a babu laifi kai wannan wannan yana daga cikin yana daga cikin wato a ta'awun yana daga cikin taimakekeniya da juna yana daga cikin al-istishfa wanda ya halatta ka nemi ceto daga cikin wanda yake zai iya yi din shine ka nemi ya maka addu'a wanda yake yana daga cikin makudurin akwai hadith ko da yake da'if ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma na umar kada ka manta mu a cikin addu'arka amma akwai wanda yake sahihi hadisin uwaisul qarani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa habbai albishir cewa uwaisul qarani zai zo muku daga cikin tabi'ai duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku ya nemi Allah ya neme shi ya nema masa gafara Allah ya roƙe shi ya masa istighfari to haka wanda ya nuna kan cewa ya halatta ka samu mutum wanda kake gani na kirki ne ka ce ya roƙa maka Allah akan abu to yayin da mutum yake haka yake neman taimakon bayan Allah ka zama to yi kardado na mutumin kirki amma yayin da zaka je ka ga mutum da yake ya riga ya shahara da tsubbu ya riga ya shahara da tsafi ya riga ya shahara da abubuwa wanda yake sun wanda yake an riga kowa ya san shiga abin da yake yi kai kuma ka je wajensa ka ce ai an ce malami ne ka ce kana neman ya taimaka maka to wannan ka san kanka ka bude maka kanka kofar haraka to haka ai hankali da ɗaya daga cikin hanyoyin da shirka take yaduwa a cikin al'ummar mu dan haka yi tsantseni to yayin da kake yin wannan sai ka zo ka je kai shirka kana zama tare da matarka kana tsammanin kan cewa zaman aure kuke yi amma zaman zina kuke yi dan tana ta riga ta su Allah ya kyashe mu ula'ika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa Allah ya ce waɗancan wato waɗancan annabawa su su goma sha takwas wanda aka ambata a nan su ne waɗanda muka ba su littattafai alkitab nan jinsi ne ana nufin an ba su littattafan Allah waɗansu aka ba su littafin an saukan musu da shi waɗansu kuma aka ba su sanin littafin yanzu kamar annabi ya haya kaga ba a bashi littafi nasa ba amma an ba shi sanin littafi da fahimtarsa Allah ya ce ya yahya kitaba bi kowa kai riko da littafi da karfi ma'ana ka san shi yanda ya cancanta a san shi kuma kai aiki da shi to saboda haka daga cikin su akwai waɗanda an ba su littafin kamar Musa kamar shi annabi Ibrahim an shi suhuf Ibrahim kamar annabi Isa an ba al-anajil kamar annabi Dawud an bashi az-zabur amma sauran ba ambaci sunan littafin da aka ba su ba kuma waɗansu daga cikinsu tabbas ba littafi aka ba su ba an ba su aiki da littafin da aka saukar ne kamar annabi Sulaiman sun yi hukunci da attaura haka zalika kamar annabi Yahaya da annabi Zakariya duk aiki suke da attaura saboda haka littafin da aka ba su sanin attaura ba littafi ne na wahayi da aka yi musu ba saboda haka alladina humul kitab jinsi wato nau'i biyu ne al da ma'ana an saukan musu da littafi da kuma al da ma'ana an ba su fahimta an ba su sani da fahimtar littafi din tunda sanin annabawa ga littattafan Allah ba kamar sanin malamai bane sani ne wanda babu kuskure a ciki kaga malami kowane malami komai saninsa ga littafin Allah wata ran zai daidai wata ran zai kuskure shine imam malik yake cewa kullum minna yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr salawatullahi wa alayhi kowanne daga cikin mu mu malamai mujtahidai kenan inji imam malik ba irin wai mu ne muke magana ba kullu kowanne daga cikin mu su su imam malik din kenan yu'khadhu minna wa yurad ana karban maganan mu ana ajiye wata illa sahiba hadal qabr sai ma abucin wannan kabari to ilimin annabawa shine wanda yake ilimi ne sahihi wanda babu kuskure a ciki saboda haka ba wai ilimin su da aka ba su na littafi shi yasa kaga Allah ya sifanta cewa ya ba su sanin littafin ai sani wanda yake irin sani na annabawa wal hukma da hikima al hukm anan wajen ba ana nufin mulki ba domin daga cikin su akwai wanda Allah bai ba su mulki ba al-hukm abin da ake nufi al-hikma shine sanin yadda za a yi aiki da littafi din shine fiqhu dan fiqhu ma'anar fiqhu shine sanin yadda za ka dabbatar da hukunci ka san cewa hukuncin abu kaza halal ne to ka gane kan cewa wannan abu kazan shine wanda kake gani yanzu kurukuru kuru kamar alal misali yayin da aka ce kafara ga inda ake bayar ta mudu to ka gane kan cewar wannan mudun ne ko ba mudun bane ko kuma idan ya zamanto kan cewa hukunci ya rikita a gare ka yana da kama ɗaya ta nan da take kama da halar kama ɗaya ta nan da take kama da haram ka gane menene halal ko ba haram ko kuma yana da maslaha amma ga wani abin yana da maslaha da tafi shi saboda haka wanne ne abin ɗauka duk wannan yana daga cikin hikima wanda shine malam malaman usul sukan cewa yana daga abin da suke ce ma tahqiqul manaf wato tabbatar da hukunci akan abu da kuma tabbatar tabbatar da hukuncin abu sannan tabbatar da kan cewa wannan hukunci ya hau kan wannan abun na waƙe wannan waƙiya shine yayin da za a yi maka fatuwa ka bada fatuwa daidai yayin da za ka yi hukunci na alƙalanci ka yi alƙalanci daidai shine alhukum hikima kenan Allah ta'ala ya ce ma annabi haya wa atainahu alhukma sabiya mun bashi hikima yayin da yake yaro kaga ba hukunci na mulki aka ba shi ba amma hikima na sanin yadda zai aiki da littafin Allah wannan nubuwa kuma mun ba su annabci Shi ne wannan matsayi wanda aiki baya kaiwa ilimi baya kaiwa sai zaɓi na Allah jalla wa'ala shi ne a bamu annubuwa daga annubuwa kamar yadda take kira'ar mutanen a kufa shi ne daga wato matsayi na ɗaukaka mun ba su wannan matsayi maɗaukaki ne a ma'anan nubuwa ko kuma annubuwa da ma'ana ai al'imba wato ba su labarin gaibu kamar yadda yake kirar ahlul madina duk inda take nubuwa su suna kiranta nubu'a duk inda aka ce ya ayyuhan nabiyu su suna cewa ya ayyuhan nabiyu kamar yadda take kira annafi annabiyu ay almunabba'u bi akhbaril ghaib wanda ake bashi labarin ghaib shine annabiyu annabiyu kuma wato wanda yake mai manzila madaukakiya mai matsayi wanda yake madaukaki shine matsayin annabci da babu matsayi da Allah yake ba ma bayin Allah kamar sa to Allah ya ce mun ba su waɗannan abubuwa guda uku fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan suka kafurta da ita da ita da su waɗannan abubuwa guda uku ababan ambato shine da littattafan Allah da kuma hikimar da Allah ya ba mu annabawa da kuma annabcin da Allah ya ba su idan waɗannan su wane ne waɗannan ai kafiran quraish fa in yakfur biha haula idan su waɗannan suka kafurta da su faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to haƙiƙa mun datar da waɗansu mutane da wannan abin da suka kafurta da shi to mun datar mun sanya waɗansu mutane mun yi musu muwafaka da shi su kuma wayannan mutanen laysu biha bikafirin su ba masu kafurta ne da waɗannan abubuwa ba wato wannan lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki di ya bayyana wannan ya bayyana irin ni'imar da Allah ya maka ya ce ya shirye ka tare da shiryayyun bayi amma ga shi mutanenka sun kafurta da wannan abin tare da bayyanar cewa wannan shine annabci shine littafi da ya zo daga Allah shine hikima daga Allah ga shi kuma mutanenka sun kafurta to idan ku hasu sun kafurta to ka kwantar da hankalinka akwai mutane da muka yi musu muwafaka da wannan ilimi da wannan baiwa da muka yi maka muka musu muwafaka da su rike ta shi yasa ma aka ce wakalna da take nufin wato wato da take da aka sanya mata ma'anar al-muraqaba wal hifz wato an Allah ya yi musu muwafakar su ne za su rike wannan abin su kiyaye shi kuma su Allah ya sabanta shi da sifa ta biyu lesu biha bi kafiri sufa farko shine at-tawkil wato bai Allah ya musu an fasara shi da muwafaka amma akwai abu kari akan muwafaka dan muwafaka shine dacewa Allah ya sa suka dace da yin imani kuma bayan sun dace da yin imanin suka kaddara imanin suka tsare shi suka kiyaye shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai albishir yace takun ahlu yaman mutanen yaman sun zo muku araqqu quluban wa araqqu quluban masu taushin zuciya wa azka afida masu kaifin masu kuma tsarkin hankali masu tsarkin tunani lokacin da su abu musal ash'ari suka zo kaga quraish ba su yi imani ba amma sai ga ansar sun zo sun imani aus da hazraj mutanen yaman suka to suka yi imani abu dharrin al-ghifari ya taho yayi imani abu abu huraira ya taho daga daus ya zo yayi imani gabaki daya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sham gabaki daya ta yi imani afrika ta arewa gabaki daya ta yi imani afrika ta arewa wannan fa da kuke gani fa da duk kirista da duk kirista ne babbar headquarter aƙidar kirista donatus da donatus church in kuka ku je ku karanta shi a tarihi a tunisiya yake yau sai ka ce ba a kiristanci a tunisiya ko a algeria ko a libya ba da duk kasashen kafirai ne haka siriya nan da kuke gani da duk kirista ne a wajen sai ga sunan allah maɗaukakin sarki ya mayar da su cikin dare ɗaya duk suka zamanto musulmi kai ka ce ba su taɓa ma yin kiristanci ba to haka zan farkon waɗanda Allah ya musu muwafaka tukuna su ne sahabbai da suka yi imani daga muhajiri na wal ansar sannan kuma sauran waɗanda suka yi imani a daga cikin alwufud wufudul arab wanda suka rinka zuwa wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika masa alƙawarinsa ko Allah bai cika masa alƙawarinsa ba Allah ya ce faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin kuma haka alƙawarin Allah ya tabbata wannan ayar ta nuna akan cewa Allah zai taimaki addinin sa kuma zai karfafa shi kuma zai ɗaukaka shi akan dukkan wanda yake gaba da shi kuma zai yi zamanto mai rinjaye akan duk wanda yake jayayya da shi kuma wannan abun shine ya afku kamar yanda Allah madaukakin kamar yanda tarihi ya tabbatar ulaika alladhina hadallah waɗannan ne waɗanda Allah ya shirye su wato waɗannan annabawa fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su haka kai koyi da shiryar su ya rasulallah. aka kaddamar da wato almuta'allaq aka kaddamar da alma'mul akan al'amil domin a nuna kan cewar da shiryar su kadai ba da shiryar wani ba zaka koyi kuma a cikin wannan akwai bayyana babban matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wani zai iya cewa to me yasa ba ambace shi a cikin zuriyar annabi ibrahim ba tare da sauran annabawan kamar yadda allah ta'ala ya ce kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi shi ma ambace shi inda ambace shi sai zamanto ɗaya daga cikin su to amma me hikimar rashin sa sai aka ce masa fabihudahu muqtadi dan a nuna kan cewa duk abin da suke tare da shi ya tattara a wajensa salawatullahi wa salamuhu alaihi aka tattara masa aka ce daga shiriyar ta su gabaki daya kai koyi ma'ana akan wannan yake an tattara su gabaki daya an tattaro masa sakonsu su aka tattara a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk abin da aka bashi ya zamanto shine wato fiyayye daga cikin duk abin da sauran annabawan suke akai yayi sallah sallarsa ba kamar sallar sauransu bace sallar ita tafi kowace sallah ya yi alwala su ma sauran annabawa sun yi alwala amma tasa wadda ya zo ya koyar ita ce cikakkiyar alwala ita ce wadda idan mutum ya yi ta za a yafe masa zunubansa ya yi azumi amma babu azumi kamar nasa ya ce farkon ma bai na siyamina wasu yami ahalil kitab aklatus suhur bambanci tsakanin abincinmu da abincin azuminmu da azumin ahalil kitab cin sahur su azumin su babu albarka mu kana mu akwai albarka saboda haka duk wani abu nasa salawatullahi wa alai ga sauki amma kuma sai yawan lada sai yawan lada wani yassir kalil yusra za mu sauƙaƙe maka shari'a wata take mai sauƙi amma kuma mai yawan lada ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati ku ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku imani da wannan manzo nasa salawatullahi wa salamu alai zai ba ku rubi biyu daga cikin rahamarsa ladan sauran al'umma ɗaya ne amma mu ku Allah ya ce yi yu'tikum kiflaini min rahmati zai ba ku rubi biyu yanki wato ninki biyu daga cikin rahamarsa wannan ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne to shi yasa ya zamanto sai aka keɓance ambatansa aka ambace shi da kan cewar aka aka bashi umarnin yayi koyi da su kuma aka tabbatar da kan cewa akan tafarkin su yake qul la as'alukum alaihi ajra kace ni ba na tambayar ku wani lada in huwa illa dhikra lil alamin ba wani abu bane wannan sakon nawa da kiran nawa da da'awata ba wani abu bane face wa'azi ga talikai wa'azi ga mutane baki daya wato ga talikai ya nuna kan cewa bai tsaya kawai akan musulmi ba bai tsaya kawai akan mutane ba bal ya kai ya zuwa ga haddawa mutane ba su aljanu domin annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ba kawai zuwa ga mutane ba an aiko shi har ya zuwa ga aljanu kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya amfani dukkan talikai domin hatta dabbobi hatta dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi kan yadda za a yi mu'amala da su ya ga mutum ya dora ma dabbarsa nauyi ya masa wa'azi ya ga aisha tana ta su tana ta dukan dabba tana ta dukan raƙuminta tana ta dukan raƙuminta yace mata ya aisha alayki bir rifq ki tausaya tausayi bai shiga cikin wani abu ba sai ya kawata shi kuma tsanani bai shiga cikin wani abu ba sai ya bata shi wanda zai nuna kan cewar wato sakonsa bai tsaya kawai ga mutane ba ga dukkan talikai ne a cikin faɗin Allah fa hudahu muqtadi kai koyi da su kai koyi da shari'ar su waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan akan abin da ya zo a cikin shari'ar da ta a shari'ar al'umomi da suka gabata idan aka yi mana kissar su a cikin shari'ar mu waɗansu suka kafa hujja da wannan akan cewa duk abin da ya zo a cikin shari'ar waɗan al'umomi da suka gabata to mu ya zama to shari'a a gare mu idan ya zamanto cewar ba a nuna an shafe wannan hukuncin ba to waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar amma sahihin magana shine ba a kafa hujja da wannan ayar akan wannan matsalar domin wannan koyin da Allah ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su koyi ne akan sha'anin tauhidi kamar yadda suka zamanto akan tafarkin tauhidi da kuma al-akhlaqul fadila amma akan shari'a Allah ta'ala ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane daga cikinku mun sanya musu shari'a mun sanya masa tsarin da yake akai saboda haka kowa da shari'arsa kowanne daga cikin annabawa kuma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daban take da shari'ar sauran annabawa wanda suka gabata saboda haka mutum ba zai je ya ce amma waɗansu malamai suka kafa hujja da waɗansu dalilai da suke nuna kan cewa idan dai wani hukunci ya zo da aka ce yana cikin shari'ar yahudawa ko yana cikin shari'ar nasara ko an yi shi a zamanin annabi yusuf sannan ba wani abu da ya zo ya nuna an shafa wannan hukuncin to mu ma shari'a ne a wajen mu. an dangana wannan magana ya zuwa ga imam malik dalilin su shine kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo akan qadiyar rubayya bintul muawwid yayin da ta jima wata mace shiwo ta karya mata hakori Anas ibn Nadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace hukunci kisasi za a yi Anas ibn Nadar yazo yace yanzu ya Rasulullah za a karya ma Rubai hakori yace kitabullahi alqisas hukuncin Allah kenan a cikin littafin sa ayi kisasi to a cikin littafin Allah ko ba inda ambaton kisasi yazo sai dan game da hukunci ga bani Isra'il wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhn was-sinna bis-sinn tunda hakori ne ta karya aka ce was-sinna bis wannan a cikin shari'a ana ba mu labarin shari'ar annabi Musa ne to sai suka ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullah littafin hukuncin Allah ne littafin Allah kuma yayi hukunci da shi saboda haka ya nuna cewa yayi hukunci da abin da aka ga mana cewa shari'a ne ga annabi Musa amma a cikin littafin mu aka ga mana saboda suka ce duk irin wannan idan ya zo aka ce shari'ar magabata shari'ar da ta gabace mu ne kuma aka ambace shi a cikin littafin mu ba ambace abin da zai goge masa ba to ya zama to shari'a a gare mu sabanin abin da aka ambaci hukuncinsa aka dangana shi ga al'ummomi da suka gabata amma a cikin shari'ar mu aka nuna cewa an canza hukuncin me misalin na'am ga wannan misalin kisar ashabul kahf qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suka yi rinjaye akan al'amarin suka ce za mu gina masallaci akan kabarinsu su sau da haka waɗansu sai su ce ai gina kabari akan masallaci na da asali ga kisar ashabul kafi Allah ya ce lanattakhidanna alaihim masjida sau da haka duk wanda ya ce ba a gina masallaci akan kabari sai su ce ya sa ai ya ci karo da alkur'ani to wannan na farko tukuna shine shar'u man qablana ne shari'a wanda suka gabace mu ne kuma sharaɗin aiki da shi hatta a wajen wanda suka ce a aiki da shi shine abin da ake danganawa ga imam malik rahmatullahi alai shine idan a cikin shari'ar mu abin da bai shafa hukuncin ya zo ba to mu kuma a cikin shari'ar mu an shafa wannan hukuncin ko ba a shafe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fala taf'alu inni anhaakum an dhalik hmm. inni anhaakum an dhalik yace tsanan fushin Allah ya tsananta akan mutane da suka mai da kaburburan annabawan su zamanto masallatai ni ina hana ku ku yi haka la tattakhidhu qabri ida kada ku dauki kabari na ya zamanto wajen biki na idi yace inni anhaakum kuma wannan kamar yanda kamar yanda jarir ibn abd ba jarir ibn abdullahi al-bajali ba namun ta albajali daga cikin sahabbai ba jarir ba shine yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi khams naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kafin mutuwarsa da kwana biyar saboda haka wanda zai tabbatar kan cewa wannan shine annasu shine hukunci na karshe yana kan gadon rasuwarsa salawatullahi wa salamuhu ya ambaci wannan to kaga wannan shine idan har hukuncin ya zo a cikin littafin mu aka faɗa amma aka kawo abin da yake nuna an shafe shi to nan ba zai to shari'a gare mu ba shi yasa ne ma waɗansu malamai suke cewa al-khilaf lafzi hatta wanda suka ce ba shari'a bane su kansu sun yadda idan hukuncin ya zo a cikin littafin mu ba a shafe shi ba kamar ikrari ne aka gare shi kenan saboda haka za a iya hukunci da shi kamar yadda ya zo a cikin wannan qadiyar قدره إِذْ قَالُوا مَا كان الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تعلمون بين يدي مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa ƙadari ba su girmama Allah inda ya cancanta a girmama shi ba ba su girmama Allah da haƙƙin wato girmansa ba id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay yayin da suka ce Allah bai sokar da komai akan wani mutum ba qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa ce ne musu wane ne wanda ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi nura halin kasancewa wannan littafi haske wa hudan linnas da kuma shiriya ga mutane taj'alunahu qaratis kuna sanya shi falle falle tubdunaha kuna bayyana wani wa tukhfuna kathira kuna kuna da yawa daga ciki wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma aka sanar da ku abinda ba ku kasance kuna sani ba da ku da iyayenku qulillah idan ba su amsa maka ba ka ce Allah shine ya saukar da wannan littafin ya zuwa ga annabi Musa thumma dharhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su a cikin wato wautar su a cikin wato bacan su suna kai komo a ciki wato Allah ta'ala ya ce ba su ba ma Allah haƙƙin girmansa ba yayin da suka kore saukan littafi daga Allah domin wannan wato musun ikon Allah ne akan haka cewa Allah ba shi da ikon ya haka da kuma inkarin rahamar Allah ne domin ta yaya za a yi Allah wato a ce Allah ya yi halitta kuma ba su da wani sayar da za su san Allah su san sifofinsa su san ranar lahira sai idan shi ne ya sanar da su sannan kuma bai ba su bai turo da wanda zai sanar da su ba ai rashin ba ma Allah haƙƙin haƙƙin wato haƙƙin sifar sani domin ka kore ma Allah rahama kenan domin yana daga cikin rahamar rahamar Allah tana hukunta cewa ya zamanto ya aiko da manzanni kuma tun da ya rubuta ma kansa rahama ya zamanto kan cewar ya aiko da manzanni saboda haka kai musun cewa Allah ya ya da wani littafi kamar ka yi musu ne cewa Allah baya jin kan bayinsa a ce ya bar bayinsa su zauna a haka kuma ya lizimta musu bin shari'a ko bai ba su shari'ar ba shi ne a taklif bima la tsaka kenan ka dora mutane abinda ba za Allah ya dora mutane abinda ba za su iya ba kenan wanda yake kuma wannan abin a tsarkake Allah ne duk wanda ya nasabta ma Allah abinda Allah ya tsarku ga barinsa to bai ga girman Allah yanda ya cancanci a ga girmansa ba abinda suka ce suka ce Allah bai saukan ma da wani mutum komai ba wannan ya haɗa hatta da yahudawa su ne suke faɗan haka saboda me saboda su inkarin alkur'ani saboda haka har sai suka manta akan cewa yayin da za su ce a ai Allah bai saukar da wani bai saukar da komai ga wani mutum ba sun rusa nasu asalin sun rusa nasu asalin an ce wannan wani mutum ne daga cikin yahudawa da yake da'awar ilimi habar ne mursal imam abdullahi ibn abbas ya rawaito malami ne mai kibar gaske sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina hada ka da Allah yana ta inkarin wahayi da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a ina hada ka da Allah baka karanta a cikin attaura ba cewa Allah baya son malami mai malami mai yawan kiba sai ya ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da komai ba yayi inkarin hatta attauran ba saboda wanda yake nuna wa kan cewa ilimin sa bai bashi tsoron Allah ba domin maimakon yi inkarin ma ya ce a'a wannan baya cikin at ya san in aka dauko at-taurar za a gani sai yayi inkarin at gaba daya to da shi da irinsa waɗanda suke cewa Allah bai saukar da komai ba su ne Allah ta'ala yake aibatawa a nan da cewa ba su girmama Allah yadda cancanta a girmama shi ba kuma rashin girmama Allah dalili ne na ƙeƙasar zuci da kuma dalili ne na wato rashin sanin martabar shi kansa mutum domin mutumin da ya san martabar kansa shi ne ya san cewa shi bawa ne ya ji kan cewa hakika yana da ubangiji wanda yake mai cikakken iko ka ce man an zalar kitabar ladija a bihi Musa to waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi shi kuma wannan littafin haske a cikin wannan akwai itirafin alkur'ani ga attaura da cewa haske ne inna anzalna taurata tafiya hudan wa nur Allah ya ce mun saukar da attaura wanda a cikinta akwai haske da shiriya baya daga cikin wato bin addinin musulunci ka zo ka ce attaura ai bata ce in kai haka ka kafirta tunda ka kareta alkur'ani amma attaurar da ake nufi wadda aka saukar ga annabi Musa amma attaurar da ke hannunsu wannan an cancanza ta an cancanza ta amma akwai abu wanda yake na attauran a ciki wanda yake Allah ne ya fi sanin hakikanin abin da yake shine daidai wanda annabi Musa ya zo da shi amma ba bamu ba mu da bukatar mu san wanne ne tunda mu Allah ya ba mu alqur'ani to ita attaura shari'a ce haske ce kuma shari'a ga mutane dan haka ka gani tun daga zamanin annabi Musa har lokacin annabi Isa ake hukunci da ita kuma ya zamanto kan cewa annabawa mutanen kirki waɗanda Allah ya ba su alkitabu wal hukma wan nubuwa suka rinka aiki suka rinka hukunci da ita ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah annabawa waɗanda suka musulunta suka yi hukunci da attaura da manya-manyan malamai na wato na yahudawa da kuma war rabbaniyun manya-manyan malamai masu tarbiyya na mabiya annabawan bani isra'il duk sun yi hukunci da attaura wanda yake tabbatar da kan cewa littafi ne na haske wanda a wannan zamanin da shine Allah ya tsirtar da mutane daga cikin dufai Allah ya tsamar da mutane da yawa al'ummi da yawa daga cikin duhu da albarka hasken attaura shiriya ce kuma ga mutane taj'alunahu qaratisa ku waɗannan yahudawan da kuke da kuke inkarin cewa Allah bai saukar da wani littafi ba kun sanya attaura falla wato falle falle takarda takarda ga takaddar da take za a nuna wa mutane ga wanda ake boyewa shi ta ji alunahu qaratisa kuma al'adar da suke yi kenan ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi kenan na musanya abin da Allah ya saukar kaga kamar baban ka'abul ahbar baban ka'abul ahbar ka'ab ibn mati wanda ya zo ya musu yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta babansa babban malamin yahudawa ne shi ne wanda ya nuna masa yana da library ta littafai yace ka karanta komai amma wannan ya nuna masa wani littafi a cikin akwati yace kar ka buɗa shi kaka karanta shi shi wannan kaka karanta shi bai tashi karanta wannan littafin ba sai bayan mutuwar mahaifinsa da ya rubuta da ya karanta sai ya ga siffar annabin da zai bayyana a ƙarshen zamani shi ka abu ke faɗa bayan ya musulunta shi kuma yana jin labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wajen sahabbai da suka zo garin su Yaman dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya tura Mu'adh ibn Jabal a shekara ta takwas ta tara zuwa Yaman a shekara Hajjatul Wada ya tura Sayyidina Ali da Abu Musa al-Ash'ari suka je so kwaso ganimar suka je suka kwaso sadaka daga Yaman wanda da shine ma yayi hadiya sallallahu wa sallamuhu alaihi saboda haka yana jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen wanda suka hadu da sahabbai da ya karanta sai ya ga ai sifar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yana karantawa sai ta tare nasa na sai tafi madina ya je ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda haka ya musulunta shine yake bada wannan labarin bayan ya musulunta to kaga wannan shine taj'alunahu qaratisa tubdunaha kuna bayyana shi wa tukhfuna kathiran da yawa ku kuna boyewa daga cikin abin da suke boyewa shine abin da zai bayyana sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wato wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'akum kuma kun sani an sanar da ku abinda ba ku sani ba da ku da iyayenku shine ilmin tauhidi da ilmin waɗannan annabawa da shari'arsu da sirru qulillah kace Allah shi ya saukar da shi thumma dharhum fi khawdihim yal'abun sannan ka basu a cikin batan su suna kai komo a cikin tabbatar da wato wannan ayar ba tana so ta musu ilzami bane akan cewa Allah ya saukar da at-taura a tana so ta musu ilzami ne akan cewa Allah ne ya saukar da al-qur'ani domin idan kun tabbatar da cewa Allah ya saukar da attaura to menene zai kore Allah ya saukar da kamarsa ga annabi wanda yake kamar annabi Musa ko sama da shi babu abin da zai kore wannan a hankali saboda haka wannan shine ilzamin da aka yi musu wato dan su dan su dan su yadda su bayar da shaida mai furici mai tabbatarwa akan cewa alkur'ani Allah jalla wa ala shine ya saukar da shi a cikin faɗin Allah ta'ala tubudunaha wa tufuna kathira kuna bayyana wato sakon kuna bayyana wani daga cikin sakon a taura kuna boye da yawa a ciki akwai nuna cewa bai halatta mutum ya boye ilimi ba ga wanda yake neman shirya duk wanda yake neman shirya bai halatta mutum ya boye ilimi gare shi ba shi yasa masu ansa fatawa sai dai su yi hakuri wata ran za a bugo maka ana tambayar ka fatawa kana cikin baccin asuba to idan ka tuna kan cewar lokacin nan duk da daɗin baccinka ta yiwu idan baka ba shi amsa ba in ajalinsa ya zo ya mutu da wannan jahilcin kuma ya tambaye ka baka ba shi amsa ba ka yi kitmanul ilm ko baka yi kitmanul ilm ba bai samu wanda zai tambaya ba to a cikin wannan yake nuna wato haƙi akan malamai da masana yana da girma akan wajen wato bayyana ilimi ga wanda suke neman shirya bayyana ilimi ga wanda suke neman shirya dan mutum bai haka ba sai ya zamanto tamkar ba yahudi Allah ya kiyashe mu wa hadha kitabun to wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi wato tanzil ne saukar da shi akai kamar yanda Allah ta'ala kamar yanda kamar yanda a malaman ahlus sunna suke faɗa alqur'ani dinnan littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi ga Jibril Jibril ya ji shi daga zancen Allah ya zo ya saukar da shi ga zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga Jibril kuma ya karanta shi sahabbai suka ji kuma aka rubuta shi aka kiyaye shi shine muke karanta shi to Allah ne ya saukar da shi wa hadha kitabun anzalallahu shine tanzil saukarwa ne daga Allah saukarwa ne daga Allah daga lauhul mahfuz aka saukar da shi ga zuciyar manzon Allah sallallahu wa alaihi mubarakun mai tarin albarka ma'anar albarka shine wato dawamul khairu wa kathratuhu dawwama alkhairi da yawansa alkhairi mai yawa kuma mai dawwama mai yawa ba kaɗan ba mai dawama ba mai yankewa ba to alkur'ani haka yake alkur'ani littafi ne mai albarka saukarsa albarka ne tun daga shi inda yana cikinmu inda muna ta inda yana cikinmu muna karanta shi muna aiki da shi to Allah ku zai rinka ije mana bala'i bayan bala'i yana daga cikin albarkar alkur'ani yana daga cikin albarkar alkur'ani cewa idan muka yi aiki da shi za mu shiga aljanna muka yi imani da shi za mu shiga aljanna in muka karanta shi za mu samu ɗaukakar daraja a aljanna zai zamanto mana mai ceto a aljanna kai yara ma idan suka karanta shi iyayensu Allah yana ba su daraja a da martaba albarkar alkur'ani ranar alkiyama kamar yadda zo a cikin sunanin nasa'i za a kirawo mutum a sanya masa a sanya masa tufa wadda ta fi kima ta fi kima duniya a sanya masa kambu a ka kambu irin wato na sarauta ba sarautar duniya ba wanda kimarsa ya fi duniya da abin da ke cikinta sai ya ce ni don me ake min wannan ya ce saboda ‘ya'yanka saboda ɗanka ya ya zama mahaddacin alkur'ani shi sa aka yi maka wannan ɗanka ne ya zama to mahaddacin alkur'ani shi yasa yara ake taɓo iyaye suke ta ƙoƙari su sa su haddace alkur'ani saboda samu wannan albarka ko da su ba su haddace ba idan ‘ya'yansu suka haddace to sai su samu wannan matsayin sai ka gansu a sai ka gansu ranar alkiyama ga saunan nasu a ce a waɗannan iyayen mahaddata alkur'ani eh, dishi yana daga cikin albarka alkur'ani albarka alkur'ani tana da yawa al'imamu al'imam fahruddin razi ya ce na shagaltu da ilimi wanda ya rubuta a tafsirul kabir na shagaltu da ilimi da dama amma ban ga albarkar da na samu a wajen wani fanni na ilimi ba ilin albarkar da na samu a ilimin tafsirin alkur'ani haka al'imamul alusi shi ma ya rubuta tafsiri yake cewa mun ga abubuwa na alkhairi da albarka ta wannan littafin a wajen tafsirin wannan ayar yake faɗa ko kuma irin ko kuma ta suratul anbiya domin wannan ayar mai nuna cewa alqur'ani mai albarka ne guda hudu ta zo a cikin alqur'ani yake cewa mun ga albarka alkur'ani a nan duniya da irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bamu muna kauna kuma mu ga rubun wannan lahira. to shine ma'ana wato mubar alqur'ani mai albarka ne dan haka duk yanda zaka zamanto kana da alaka da alqur'ani kada ka yanke wannan alaka ballantana a ce ka san shi yau ka daina karatunsa ko ka haddace shi yau ka manta shi wal iyadu billah duk wanda Allah ya bashi alqur'ani ya tsare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi alqur'ani sannan yake ganin Allah ya yi ma wani ni'ima fiye da tasa to ya wulakanta ni'imar Allah ya wulakanta abin da yake da kima a wajen Allah jalla wa'ala me za ka samu a duniya irin alkur'ani babu saboda haka duk wanda ya same shi ya zamanto hani'an mari'an gare shi wanda kuma bai same shi ba ya zage dantse kada wani abu ya shiga ya raba shi da alkur'ani ya dan fare masa da karatun sa daidai gwargwado in ya samu haddar fa biha wa ni'mat in bai samu bai ci gaba da sa da aiki da shi musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gaskata abin da yake gabaninsa ka gani alqur'ani yana sifanta at-taura da cewa nuran wa hudan hmm? alamar cewar alqur'ani mai gaskata abin da yake gabansa sa ne wali tunzira ummal qura wa man hawlaha kuma domin kai gargadi ga ummal qura kai gargadi ummal qura ita ce uwar garuruwa ita ce makka an kira makka ummul qura saboda an ce duk halittar duniya daga makka aka gina ta makka ita ce santar duniya haka waɗansu malamai na tabi'ai suka faɗa babu nasi akan wannan wal ilmu indallah waɗansu kuma suka kira ta sun ce an kira ta ummul qura saboda ita ce dukkan mutane na ƙauyuka da garuruwa nan wajen suke tohowa na garuruka na larabawa lokacin aikin hajji duk za a taho nan a zo a taru saboda haka idan wa'azi ya yaɗu a maka kamar ya yaɗu a ƙasashen larabawa ne baki ɗaya wa man haulaha kuma kai gargaɗi ga waɗanda suke kewaye da ita walladhina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi waɗannan waɗanda suke imani da ranar lahira yu'minuna bihi suna imani da wannan alqur'ani ma'ana wato ba wanda duk za ga yana wanda zai imani da alqur'ani to yayi imani da lahira ne ya gaskata da lahira domin babu abin da zai saka gaskata da shi in ba kana kaunar lahira ba domin yayin da kai imani Allah zai jaraba ka to ba za ka dage ba sai in kana kaunar lahira wahum hum ala salatihim yuhafizun kuma waɗannan su ne waɗanda suke masu kiyayewa akan sallarsu wato masu imani da lahira masu kiyayewa a lahira masu kiyaye sallah su ne masu gaskiyar imani da alkur'ani saboda haka ahlul qur'ani su suka fi kowa cancanta su suka fi kowa dacewa da wato su jaddada imaninsu da lahira su rinka wa'aztuwa da wa'azin alkur'ani kan sha'anin lahira rinka tunawa da lahira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu rinka ziyarar makabarta domin mu rinka tunawa da lahira domin duniyan nan sharholiyarta tana da yawa musamman wannan zamanin da muke ciki da kullun a cikin abin da a cikin abin a cikin dauke hankali ake abubuwan dauke hankali suna tare da mu da abubuwan dauke hankali sai ka dauki kanka ka kai wajen da sai da idan kana son in kana son wargi daga cikin gari sai ka taso ka zo kofar mata stadium ta kofar mata dan kai kallon dambe ko ka tafi brigade dan kai kallon dambe ko dare yayi ka tafi sinima plaza ko orion amma yanzu abin wargi yana tare da kai a cikin ƙuryar ɗakinka a cikin motarka a cikin aljihunka a ko'ina wanda zai shagaltar da kai da lahira to ahalul qur'an wanda ke kuma mu ne yan wannan al'umma ba wai sai mahaddata alqur'ani ba mu ne mu ne ahalul qur'an yan wannan al'umma mu farga da kanmu mu nemi abin da zai kusantar da tuna lahira tare da mu daga abubuwan da suke shagaltar da mu da duniya kullun cikin muke kullun cikin su muke wayan nan kullun tana cikin aljihun abinda mutum yake yi ma na kawai ya kira bai ishe shi ba duk wani abu na wargi an sa yanzu waya wai fim ake sawa a sa waka a ciki a sa wasa a ciki duk wani abu da zai shagaltar da kai an sa shi a ciki kuma kullun yana tare da kai ba sai ka je ka biya kuɗin ka ba dan me dan kawai a dada wato mantar da kai lahira dan haka mu kula da wato kaidin shaidan kuma sannan abu na biyu mu kiyaye sallar mu shine abin da zai nuna shine abin da zai tabbatar da imanin mu da alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu a cikin a'immatul muttaqin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا